bayanai daga hukumar red cross da kuma al'umma a jihar gombe na nuni da cewar wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan kuna bakin wake ne sun gamu da ajalinsu a lokacin da motar da suke ciki mai dauke da bom ta tarwatse da su suka kuma halaka a hirata da na guda da wasu mutane kan wannan batu sun ce fashewar ya faru ne a kusa da wurin da jami'an soji ke lura da zirga-zirgar mutane kan hanyar da ta ratsa garin bajoga ta bulla zuwa jihar yobe da farko ga abin da jami'in red cross ke bayani sunana alhaji bello adamu dan makoyin kuna kaje ni ne sakatare na red cross na kuna kai to kamar na je wani aiki kamaru na dawo yanzu ina yola amma na yi waya da mataimaki na yana gaya mini abin da ya faru ya ce mini Eh, wata hilas ne da bumabumai a ciki da kuma shinkafa to amma Allah cikin ikonsa kafin su iso wajen sojojin ma kuma sai bom ya tashi wato tun kafin ma su iso cikin garin bajoga kenan bom din fitar watse a ina jin a nan kusa da kurantin kamar yadda shi mataimakin na yake gani ni suna dab da kusa da su din kuma Allah da ikonsa sai alhamdulillah suka sai abin ya tashi shi kenan kuma sojojin domin sojojin suna aiki kwarai da gaske suna suna suna taimako sosai muna tsaro sosai alhamdulillah. Inda bom ɗin ya tashi a cikin gari ne ko kuma dai ba cikin gari ba ne? A ba cikin gari ba ne, ai akwai kuras wannan hanyar ta tafi Bidus ko wannan ta tafi a shaka. Sannan hmm. wannan ta tafi cikin gari. Eh. To a nan ne sojojin suke tsayawa waye, a hmm. nan suke zaro. Eh. A kuma kusa da wajen ne bom ɗin ya tashi? Eh a kusa da wajen ne bom ɗin ya tashi. Wasu mazauna garin Bajoga sun yi ƙarin haske kan wannan batu. Zanen karfe shida hakan nan. abokinmu ya dawo daga ajaka ya tura mashin a rubin na sojoji ya tura mashin sai wannan bam sai fashe wannan bam din kenan eh. a baya su bakin indefinite eh. to daga fashe wannan bam ne da sojojin gaba da zuke wajen da gudu kawai su kai can shi kuma sai ya yi majauka to amma a wata maje ana cewa yan gona bakin wake ne wallahi wani wasu yan gona bakin wake ne so kawai amma dai abun ya taƙaita a kansu wato bom din ya tashi da su wallahi ko ne sun fito wannan daga hanyar kwadasu din nan wanda ta kawo mutane samu shigo ba to sai ana cikin wajen sojoji kan kwamitin hanyar ashakan nan kawai sai wata hilo saka kawai sai ban sai wani abu mai karan gaske sai ya fashe a wurin domin ni na wurin ma lokacin na taso daga kasuwa yan sojoji sun bani hannu na wuce ina shiga wurin kawai ina ɗaukin sojojin abin ya faru wallahi to amma dai abin mutanen su uku ne suka zo a cikin motan kuma abin ya tsaya a kansu bai shafi sauran jama'a ko jami'an tsaro haka ba wato da misalin karfe nawa ne wannan abu kenan kake tsammani misalin karfe biyar da fata zuwa da minti shirin ne abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya